Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina. Wanda a yau, wanda a yau za mu duba yadda wata kungiya a mataki na ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta naɗa wani ɗan Najeriya matsayin daraktanta to ko wane ne wannan kuma wani rawa zai taka. Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla. Wata ƙungiya ta duniya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri, wacce ke aiki da shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin ƙasashen duniya, ta naɗa wani ɗan Najeriya a matakin darakta kuma ɗan kwamitin amintattunta. Wannan ku ba wani bane illa wani rabul sha'aban Ibrahim Sharaɗa. tsohon shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar wakilan Najeriya. Wannan naɗin na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan amurka mr congressman robert pittenjan ya sanya wa hannu kuma mun samu tattaunawa da honorable shaban ibrahim sharaɗa ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance a sunana sha'aban ibrahim sharaɗa tsohon dan majalisar wakilai a tarayyar najeriya akwai wani sabon matsayi da ka samu ban sani ba ko za ka yi wa masu raro wani matsayi ne wannan kuma a ina ne wannan matsayi an ayyana shi ne kamar makon da ya gabata a birnin washington na kasar amurka akwai kungiya ta duniya wacce ita ce babbar kungiya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta duniya wanda take aiki da dukkanin shugabannin kwamitocin tsaro na duniya ga baki ɗaya da kuma shugabannin majalisun dokoki na duniya wannan cikin ikon allah shine karo na farko da ƙasar afirka ta sami samun mukami na darakta guda da kuma zama ɗaya daga cikin 'yan kwamitin amintattu na ƙungiyar yanzu a wannan sabon matsayi da ka samu kamar wani rawa ake jin zaka taka musamman a tsakanin 'yan majalisun amurka da na najeriya To kamar yadda kuka ga sanarwar ta fito dauke da sa hannun mutum mai daraja a kasar Amurka eh, wanda dan majalisa ya yi shugabannin kwamitoci na tsaro na majalisar wakilai ta kasar Amurka wato Congressman Robert Pittinger ya ayyana sunana a matsayin wanda zan zama darakta na wannan kungiya da zan kula da kasashen afirka da suka kula a shekarar da ta gabata ta 2024 da ta 2023 ni ne kaɗai ɗan afirka tilo da aka kira daga zauren majalisar wakilai ta afirka ko dattawa wanda na je ofishin majalisar dokoki ta amurka nan na tashi ko dattawa senate building na gabatar da makaloli akan matsalolin tsaro a kasashen afirka to wannan na kwana-kwanan nan da muka yi a watan ah, disamba na shekara ta 2024 a nan dai washington dc din shine aka ce na gabatar da takarda mai taken global security uh, global agenda security for africa wato kamar wani jadawalin duniya akan harkokin tsaron uh, kasashen afirka wanda kowa ya sani bayan da za a iya raba matsalolin tsaro da wasu kasashe na duniya ko gyaruwarsu ko lalacewarsu na yi dogon bincike a kan matsaloli da suke damun kasashen afirka da take da mutane kimanin biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku na yi bayani kan kowace ƙasa da nasarorin da muke da su da albarkatun da allah ya bamu da kuma matsalolin da muke fuskanta wanda babbar matsalar afirka shine matsalar tsaro akwai kungiyoyi kamar boko haram isis waɗanda da wasu daga cikinsu da yawa da kuma ƙananan kungiyoyi waɗanda suke fitowa masu kidnapping satar mutane fasa bututun mai tare mutane akan hanya fashi da makami duk waɗannan burbushi ne na waɗannan manyan ƙungiyoyin waɗannan manyan ƙungiyoyin kuma dukkaninmu da ni da kai da mai sauraro mun yadda cewa tunaninsu bai kai irin abin da suke aikatawa ba zurfin iliminsu bai kai irin abin da suke aikata ba dole akwai masu ko taimaka musu ko masu horar da su ko masu basu kuɗi ko kayan aiki kuma waɗannan bayanai duk da aka gabatar suna da alaka da wannan takardun da muka gabatar a Washington DC mun faɗi komai muka ce waɗannan ƙungiyoyi suna amfani da raunin wasu gwamnatoci na ƙasashen Afirka suna takin advantage na halin talauci da ake ciki suna taking advantage na abubuwa da ake yi na cin hanci da rashawa a wasu kasashen suna taking advantage na yadda manya ne kaɗai suke iya morar arzikin ƙasa ko kasashen afirka sai su shigo su ringa sanya wa mutane tunane-tunane a ɗauko ayar alkur'ani ko hadisi a jirkita shi ba daidai ba ko kuma a zo a yi maka hudu ba ko kuma a baka kwaya sai a ce ayi kaza baka ji baka gani baka ganewa da abin da aka ce kai zaka je kai to su kuma waɗannan turawan ba fa za duk bayanin da za a je a musu in ba da su aka haɗu aka zauna a kan tebur aka yi bayani suka fahimci cewa kai kana da ilimin da za ka iya musu bayanin da za su gane to duk ilimin ka ba za su yi amfani da shi ba amma daga zarar da suka fahimci cewa sun yadda da kai abin da ka faɗa musu gaskiya ne to za su iya yadda to su kuma idan suka ɗauki wannan sakon suka je sai kai wa iyayen gidansu to ina tabbatar maka abubuwa da yawa za su iya canjawa wanda ina tabbatar maka abubuwan da suka dan fara tasowa kwanan nan suna da alaka da waɗannan abubuwan da ba komai za a iya faɗa a kafar yada labarai ba amma kwarai ah, da gaske ah, duk da wani zai ce ni ba masanin tsaro bane sosai amma cikin taimakon ubangiji shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ni ne na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar najeriya wanda duk satin duniya sai an bani security report na halin da kasar najeriya take ciki yadda za a ba mu shugaban kasa za a ba mu shugaban majalisar wakilai da dattawa haka ake ɗauka a bani na karanta abin da idona zai iya gani na gani abin da ba zai iya gani ba bayan na gani na kona takardar amma ni na san me yake cikin kaina na zama shugaban ko mataimakin shugaban kungiyar gamayyar shugabannin kwamitocin tsaro da bayanan sirri na kasashen afirka wannan shekara uku kenan baya wanda yake kula da kasashen ingilishi na yi wannan aiki ofishin mai na kasar eh, cote d'ivoire za mu zo kan wani rabu. idan muka duba wannan batu ba kamar ba karamar magana ba kamar misali kai a matsayin kan honorable daga nan najeriya hmm. ta kamaimai a cikin wannan sabga me da me da me za ka yi na biyu kuma shine yaushe ne ne ake sa ran ganin wani ba ƙasa sannan kuma suwaye masu ruwa da tsaki a cikin. Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. Toma Dalla a gaida Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Masu sauraro ba ƙarshen tattunawar ba kenan, amma a nan dole mu gintsa wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.